ɗaruruwan 'yan bindiga da suka zo a kan babura a wajejen karfe tara na safiyar alhamis ne suka afkawa jami'an rundunar almahau da ke aikin tsaro a wurin da ake gudanar da ayyukan ginin madatsar ruwa ta kan daji wacce ta hanyar ta nijar ke hangen samar da wadatar wutar lantarki da ɗaya gefe bunƙasa ayyukan noma sanarwar ofishin ministan tsaro ta yi nuni da cewa jajircewar askarawan ƙasa a yayin wannan gumurzu ta sa 'yan ta'adda arcewa ba shiri Kwada yake lamarin ya haddasa mutuwar soja bakwai kuma wasu bakwai suka ji rauni waɗanda a take aka kwantar da su a asibitocin sojoji. Shugaban gamayyar ƙungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad da ke nazari akan al'amuran yau da kullum ya zo da wasu shawarwari da yake ɗauka a matsayin mafita. Wa'anga ƙasashen guda uku wanda suka yi Alliance des etats du Sahel ya kamata a zame a shiga cikin wannan yaƙi na dindindin na ayi a ƙari ina ganin sintiri na eh, jiragen sama eh, bai kamata ba a ce sai sun ji labarin wani hari ya kamata a ce suna sintiri lokaci zuwa lokaci don a lura da abin da yake faruwa a wannan wurin sanarwar ma'aikatar tsaro ta kara da cewa ayarin motocin daukin da aka tura da zumar karfafawa sojojin kasar ta nijar gwiwa ya yi hatsari akan hanya abin da ya sanadin rasuwar kimanin biyar daga cikinsu to amma ba a je ko ina ba jiragen Nijar suka yi lugudan wuta akan maharan a ƙauyen Tishan da ke a tazarar kilomita 20 a arewa maso gabas da garin Ayaru wato kusa da iyakar Mali ta bangaren Nijar. 'yan ta'adda fiye da ɗari ne aka kashe tare da lalata baburansu da makamai sakamakon wannan lugude. Shi gwamnati da su shugabanni na CNSP su zamna a tattauna da duka sauran ƙasashe wanda suke da sojoji a wannan ƙasai zaman kansu ne suke yi ko ko zaman su kama mu taimako ne wajen eh, tahiyar da wannan yaƙi da ta'addanci ina nihin da wa'ancan sauran kasashen wanda ba a kula ba. Matsalolin tsaro na daga cikin dalilan da sojojin CNSP suka ayyana a matsayin hujjojin da suka fake da su don kifar da gwamnatin Muhammad Bazum a watan Yulin 2023. Sai dai da alama har yanzu da sauran rina a bisa la'akari da abubuwan da suka wakana a 'yan makonnin nan a yankin na Tilaberi mai makwabtaka da Mali da Burkina Faso kasashen da masu bin diddigin al'amuran yau da kullum ke cewa Nijar ta yi masu fintinkau akan maganar tabbatar da tsaro ganin yadda 'yan ta'adda suka mamaye musu yankuna da dama a baya-bayan nan kasashen uku sun cimma yarjejeniyar taimakawa juna a fannin tsaro a ƙarƙashin wata ƙungiyar da suka kira alliance de zeta du sahel wato ias a takaice sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger